Wasu cikin masu tsinkaye sun yi hasashen cewa muddin sabuwar gwamnatin Tinubu bata nemo wa Najeriya yafiyar basukan da ke kan ƙasar ba. kuwa akwai yiwuwar tattalin arzikin te ya faɗa wata sabuwar mashashara mafi murgi. da za ta haifar da tsaiko ga manufofin gwamnatin da ke tafi. Wannan gaskiya mun ne take ba kuma duk da ita sai da gwamnati za ta za ta ta kare ake kawo wannan batun. Me ita tuntunin Muhammadu Buhari bai wannan tunanin ba. Wasu daga cikin masu neman kujerar shugabancin majalisar wakilan kasar nan sun yi fatali da bukatar jam'iyyar APC da shugaban kasa mai jiran gado. Har ma suka ci alwashin nuna wa duniya babu wanda zai saka Najeriya cikin aljihu. Matsa lamba akan haka kuwa yana nufin su ma su taka bakin faranti domin bararwa. Ba ɓoye ɓoye. So munafukai ma da suke zaɗawa gidan wancan su je gidan wancan su gidan wancan zaɓen in yanzu za su tafi munafuci su yi fili. Ɗaya daga cikin jagoran tafiyar ɗan mai karza ɗan mai yalo daga siyasar APC jihar Kano ya ce idan junan kashi wuri to kuwa kare ba shi da aikin yi. Don haka taɓa 'yan gwagwarmaya da gwamnatin jihar Jigawa ta fara yi wani abu ne da zai iya bayuwa. su ma su canza wa kiɗan rawar fasai Mu ma za mu iya ɗaukan mataki domin kowace gwamnati tana da lapses ɗinta tana da daidanta tana da rashin daidanta. Dole ne sai badari ya shiga gwamnatin ɗan moɗi ko kuma ɗan moɗi ya bi umarni badaru to dan ya ce dan sun ce ba sai da aka ba wani abu ne aibu ne. Waɗannan da ma wasu su za ku ji ta cikin shirin baki kan yanka wuyar wannan lokaci. <laughs> Mai sauraron mu Assalamu alaikum Muhammad Aminu Umar Shuwaje nake maka sallama ta cikin wannan shiri na baki kan yanka wuya da ke baiwa 'yan siyasa damar faɗar albarkacin baki su. Kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar nan sashi na 39 ya ba su dama. Ganin yadda wa'adin karɓar mulki ga sabuwar gwamnati ke ƙara raguwa su kuwa masana harkokin tattalin arziki sun ce tattalin arzikin yana cikin wani yanayi ne da ke buƙatar yin wani abu a kai a matsayin rigakafin ceto shi daga faɗawa mashashara. zuwa yanzu dai bashin da ke kan kasar ya tasar ma kaiwa tiriliyan tamanin wanda ya hada da basukan cikin gida da kuma na kasashen ketare Kafin zuwan shugaban ƙasa Buhari dai bashin da ke kan ƙasar bai wuce tiriliyan goma sha biyu da ‘yan ɗoriya ba, wadda zuwa yanzu da gwamnatin shugaban ƙasar ke dab da karewa nan da kwanaki goma sha tara, bashin ya daɗa gaba zuwa tiriliyan tamanin. A kusan kowace shekara ya gwamnatin da ke shirin karewar na ranto kuɗaɗe ne don cike giɓin kasafin kuɗi, al'amarin da ya taimaka wajen karuwar yawan bashin da ake magana a halin yanzu. Daidai wasu cikin masu tsinkaye ga goban wannan ƙasa ke roƙon gwamnati mai zuwa ƙarƙashin jagorancin Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ta yi wa Allah da ma'aiki da bai duk wasu hanyoyi da suka kamata don wa Najeriya yafiyar wannan bashi daga ƙasashen ƙetare. wannan ba shi daga ƙasashen da ke binta baya ga sauya fasalin yadda abubuwan suke gudana. Wasu daga cikin manyan ƙalubalen da ke gaban sabuwar gwamnati da za su iya cin kuɗi mai tarin yawa shine matsalar tsaro. Sai bukatun ƙungiyar malaman jami'a da ta likitoci da kusan koyaushe ke ƙauracewa ƙasar zuwa waje, waɗanda kuma suka haƙura da zama cikin ƙasar kullum suna kan hanyar tafiya yajin aiki. kasalika baya ga wannan akwai maganar baya bayan nan da gwamnatin tarayya ta jinge ne wato janye tallafin man fetur wanda shi ma wata magana ce mai zaman kanta bayan ta haɗi ɗaya maɗuɗan kuɗaɗe masu nauyi kamar yadda babban daraktan ƙungiyar sisilak awal musa rafsan jani yake cewa 'yan najeriya ba su maga abin da aka yi da irin waɗancan kuɗaɗe ba musamman ma dai batun tallafin man fetur da ya ce akwai lauje cikin naɗe kan kuɗin da gwamnatin tarayya ta ranto. nan ba mu ga ba ma gani a ƙasa kuma 'yan ƙasa ba sa gani a ƙasa wannan bashi da aka ce za a karɓo don a tallafa wa 'yan ƙasa gargaɗin ko kuma cire a azabar tallafin man fetur da za a cire to gaskiyar magana 'yan ƙasa a cikin gargaɗi suke damar wannan 7 trillion wannan trillion bakwai da muhammadu buhari ya biya kuɗin tallafin man fetur shekarar da ta wuce ɗan ƙasa ba ta gani a ƙasa ba a cikin magana waɗannan kuɗaɗe babu hakikanin amfani da su kawai an zuba a cikin ajihun wasu masu iko ne wanda suka isa saboda shi da kansa Muhammadu Buhari ya faɗa yace babu wani magana tallafi ƙarya ce maganar banza ce cewa ce to amma abin tausayi ko kuma abin bakin ciki sai da gashi a cikin mulkinsa an ba da wannan kuɗaɗen boge ɗin fiye da kowace gwamnati kenan ya yi amai ya lashe da yi wani kokari don ya tsaye da wannan sace-sacen da ake wajen bukatar tallafi ba sa'an nan abu na biyu wannan kuɗi da aka karɓo miliyan ɗari takwas a bankin duniya don tallafawa 'yan najeriya ba mu ga wani tsari da aka fito da shi don tabbatar da kan cewa kuɗaɗen ba za a sulwantar da su kamar yadda aka sulwantar da na baya ba a tuna a baya an karɓo 3.4 billion dollars wato kuɗaɗe ne maƙudai aka karɓo su don a tallafawa 'yan najeriya da bala'in corona amma kudaden nan aka cinye su babu bayanin abin da aka da su kuma gwamnatin muhammadu buhari ba ta kama waɗanda duk da dai ICPC ta kama wasu mutanen amma har yanzu waɗanda ke ma da hannu sosai akan wannan ciwaciwar ba abin da aka yi musu saboda haka ba da ikanin cewa ma wannan kuɗi da za ka ce za a yi amfani da su za ma a yi amfani da su da kuma in za a yi amfani da su ne za za a yi a ce a cikin miliyan ɗari da talatin da bakwai wanda suke fama da kangin talauci a cikin najeriya ne wannan kuɗin zai yi musu saboda allah in ka ce za ka babba su kuɗi to mu abin da muke faɗa shi ne a tabbatar da kan cewa an kawo inganci wajen harkar sufuri wajen inganci wajen wato tabbatar da kan cewa asibitoci akwai malaman aiki akwai kayan aiki akwai magunguna sa'annan a tabbatar da kan cewa a makarantu musamman a firamare fuskar da su an inganta su a kowane karamin hukuma a Najeriya ya fi a zo a ce za a yi bawa za a bawa mutane abin da bai taka kaka ya karya ba a cikin miliyan ɗari da talatin da bakwai me wannan kuɗin za ka cina ka ba ko naira uku da zai wa mutum ba saboda Allah kuma sannan babu wani tsari da aka fito da shi da zai tabbatar da gaskiya da adalci na da za a yi wannan rabo shi ne yasa muka ce to wannan gaskiya mu mai shi ba kuma duk mai isa sai da gwamnati za ta za ta kare ake kawo wannan mutum me isa tuntunin Muhammadu Buhari bai wannan tunanin ba sai yanzu da bai saura sati uku ba gwamnatin ta shuda za kuma a zo a wannan wawara. Kwamar da awal Musa Jani kenan. yanzu kuwa sai mu leƙa zauren majalisar wakilan ƙasar nan da kallo yake neman komawa sama tun bayan sanarwar da ta fita na sunayen wanda zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da jam'iyyar apc ke so su ɗare kujerun shugabancin majalisar a wannan lokaci jaridar daily post ta rawaito yadda wasu cikin 'yan takara da ke neman kujerar shugabancin majalisar ke kalubalantar waccan matsaya da ma cewa sa ga ta yadda raƙumi zai fita ta ƙofar allura Baya ga wannan jaridar ta rawaito sunan mataimakin shugaban majalisar wakilai Honorable Ahmad Idris Wase da shugaban masu rinjaye Alhassan Ado Doguwa da Yusuf Gagadi da kuma Sada Soli da Ahmad Jaji sai Maryam Onuha da dukkaninsu suka bayyana goyon baya ga mugutar Betara da kuma watsi da kudirin ɗan takarar da jam'iyyar ta kawo. Kazalika wasu ya ƙara da cewa sai sun yi maganin waɗanda ke tunanin za su saka Najeriya cikin aljihu, musamman ma dai akan wannan gaba ta fafutuka da suka fito ka'in da na'in. Kazalika su ma sauran 'yan takarar da suka haɗa da doguwa da kuma solida jaji sun ci alwashin yin iya ƙoƙarin su don ganin sun dakile waccan yunkuri, musamman gani yadda jam'iyyar APC ba ta da rinjayen da za a iya bewa 'ya'yanta umarnin cewa ga wadda za su yi a gefe guda kuma su ma babu wanda ya tuntuɓe su inda magana ake ta demokuraɗiyya bai kamata a mai da ita tsarin soja ba. rabin Baffa Aliyu Misau ɗan majalisar tarayya ne mai wakiltar ƙananan hukumomin Misau da Damban a jihar Bauchi na jam'iyyar PDP ya ce har yanzu suna nan kan bakarsu musamman ma ga wata dama da suka samu APC ta gaza haɗa kanta. Mutum da masu kansu gidansu a rarrabe yake jam'iyyun dawo kuma mu ɗari da tamanin da kusan uku mun yi zama a wancan sati wadda muka ce to ai mu ma za mu iya samun shugabancin nan inda da za a iya yin shugabancin nan ai kwamiti aka yi kwamiti na mutum goma sha uku sha ɗaya bayan ciyaman da sakatar a ga wa'adi goma sha uku a duba a cikin wa'annan mutane namu ɗari da tamanin da wani fito mana da mutum ɗaya abc sun kasa daidaituwa za su samu matsala a ranar zaɓe za a iya yin za a iya zaben ɗan adawa ya zama shugaban majalisa saboda zaɓe ne za a yi ta ari fakat babu wani cunku babu komai za ka tashi kowa zai ansa sunan rana ni ne babba aliyu misau ina so zan zaɓi wani ba ɓoye ɓoye so munafukai ma da suke zaɗawa gidan wancan su je gidan wancan su je gidan wancan zaɓen in yanzu za su fitar munafuci su ne fito fili amma wani ba zai ce kamar hangen dala kuke wa shi wannan takaddamar ko rashin daidaiton ba ai ita siyasa dama a kullum akan ba ma hangen dala ake ba ana kan dalar ne dan an yi zo gurin abin da ya na ce maka ana kan dala shine ai zaka hango abin da kake cani zai yiwu ne ko ba zai yiwu ba to wannan abin da zai yiwu muke faɗa abin da zai yiwu nan sun kasa daidaita kansu dan takarkarin su guda shida ko bakwai kowa ce zai to idan aka je aka baje shi a faifai in ce raba kuri'un nasu za su in raba kuri'un nasu suna da rana ne ko ba za su iya dunkulewa su yi mutum ɗayan ba tun da gaba su sun ce su su kowa ma ya cancanta haka suka faɗa tun da haka suka faɗa ko ai kaga shikenan za su je ne a zaɓe hankalinsu a baje za su je su wahalar da kansu a ƙarshe a je mu 'yan adawa mu ɗauki kujerar wani shiri kake da shi wajen haduwar ku yan adawar tunda ba jam'iyyar PDP ce kawai ba akwai sauran jam'iyyu jam'iyyar PDP mutum nawa take da shi ɗari da goma sha shida ɗari da goma sha shida su suna da ɗari da sittin da wani abu idan mutum uku suka fito ka ƙadarsa wani ya ci ɗari wani ya ci ishirin wani ya ci talatin da wani abu mai ɗari da goma sha shida da guntun yan adawa ba za su tafi tare ba ne za su tafi tare yanzu sanatocin ma da suke magana su kansu sanatocin sun dunkule sun ce su ba su yarda da a ba kai wasu ma sun buga kirji sun ce su yari za su yari za su suka aka ce musu to me yasa za ku yari suka ca to me yasa ba za su yari ba aka ce to a in yari ya zama an samu shugaban kasa musulmi an samu mataimakin shugaban kasa musulmi an samu speaker kakakin majalisa musulmi tunda kuma a kakal senate din ma shi ma yari musulmi so za a yi wannan sai aka ce to ai su jami'ar APC su suka haifar da musulun musulun ticket idan suka dunkule nan ma dan adawa guda hamsin ne yari in yana so ya ci zaɓe yana buƙatar kwata-kwata mutum shida ko bakwai ko zai samu idan ba a bi tsarin ba in ba majalisa ba gidan soja ba ne kowa kan nuna ra'ayin shi. wannan burfafa aliyu mu sauke nan daga jam'iyyar pdp ko da ga magoya bayan jam'iyyar APC sun ce duk mutanen da aka ambata sun cancanta a wancan layi. Da haka duk wani abu da za a faɗa ba komai bane face hamayya da gurin su bai wuce gishiri ba. A ci gaban hirarmu da Nasir Muhammad Camo mun zo gabar da yake yi wa masu hamayyar martani da bayyana darajojin waɗancan mutane da jam'iyya da kuma sabon shugaban ƙasa suka fitar. Yan adawa da waɗanda suke ganin ba sa ganin zarar sai sun tsinka kullum sai sun faɗi irin waɗannan abu ko idan duk abin da za ka yi sai duk abin da za a yi sai an soke shi amma a wannan sai rasa ma wanda irin su kaɗa su waye suke ga ya kamata a ɗauko wanda ya fi shi wanda ya fi Mr. Gospel Afabio Senator Gospel Afabio a cancanta wa suke gani za a ɗauko daga kudancin Najeriya da ya fi cancanta babu haka mun karɓa wannan zargin za a wuce da wani za a kawo bukata a wuce da ita a hamar Lawan ma haka aka faɗa a lokacin Bukola Saraki ma haka aka faɗa aka je aka yi riga malam masallaci wacan majalisar an ji jaɗinta ta taimaki 'yan najeriya rigimar da aka yi da buhari da bukola saraki aka saka mutane irin su dino malayi wai su ne 'yan faɗa aji a majalisa wanne taimako wa 'yan najeriya amma kaga da aka zo wannan majalisar ta ahmad lawan dinnan majalisa ta tara gwamnati ta tafi tsalin alin aka tafi gun da suke ga kuskure a je a bi a yi negotiation a yi a ni manda in baka kanwa a garizin abin da za a gyara a gyara majalisa harkar gwamnati ta tafi yadda ya kamata an gudanar da 'yan najeriya aiki cikin sharɓar roman demokaradiyya wannan ma haka muke sa rai gosul afabio tsohon gwamna tsohon minista tsohon minority leader yana da gogewa da ya san ka zo ka yi rigima a harkar gwamnati ba zai taɓa kawo wani canji ba amma ka zo a haɗa kai a gaya za a taimaki 'yan najeriya wannan shine mafita da shi da zababben shugaban kasan da duk makarraban gwamnatin nan da shi da spikan da za a kawo dukkanin su kowanne najeriya ce a gabansu yanzu an wuce maganar ma jam'iyya najeriya ce a gabansu saboda haka babu wani magana wai za a yi wani abu sare za a yi wa 'yan najeriya da farfa aiki za a yi musu domin su shirɗi roman da masarauta muhammad nasir yam camo kenan Daga wannan sai mu dawo ga siyasar jihar Jigawa wadda gani da kuma jin labarin wace irin waina ake toyawa ta fara biwa magoya bayan jam'iyyar APC daga makwabtan jihohi suka fara tsallakowa don bada tasu gudunmawa. Ɗaya daga cikin abin da muka jiyo Habibu Sadan makwarari yana magantuwa a kai shine garkame mutanen nan da ake zargi da yin ɓatanci ga gwamna Badaru, wato dai tsohon shugaban jam'iyyar APC da ƙaramin jahun a waɗansu shirye-shirye irin na siyasa. A cewar Saddam shi fa babba babba ne sannan kuma in ma tone tonen za a yi, to ai kusan kowa yana da kashi a gindi. Gwamnati ta jiga ta ta yi karatun ta nutsu domin mai bunu a gindi ba baya kai mu gobara, musamman kai wannan yaron Habibu Ringin fa kowa da kake ganin sa fa akwai kashin sa fa a gindi. Waɗannan sojojin bakan da aka ɗaure mana su dan mai karar da dan mai yalo a jiga fa wallahi azimu fa ba za mu bari ba domin sojan baka sojan baka ne duk ciwon ƴa mace na ƴa mace ne mu ma za mu iya ɗaukan mataki domin kowace gwamnati tana da collapses ɗinta tana da daidanta tana da rashin daidanta dole ne sai badar ya shiga gwamnatin dan modi ko kuma dan modi ya bi umarni badaru to dan ya ce dan sun ce ba sai yadda da haka ba wani abu ne aibu ne to idan babu rami me kazancin rami na kama waɗannan sojojin baka to baka tunanin ko wani abu suka faɗa da ya saba ka'ida ina gaya maka idan wani abu ya saba na ka'ida su su shafaffu ne da kamai ba su bata wa yan jiga ba yanzu idan su aka ce yan jiga za su kai su EFCC ko ICBC za su ji daɗi yan uwa ne fa da su da iyalansu su saboda haka muna kira da gwamna Badaru idan da sanin sa in ma ba saninsa, sa yewa wannan yaron nasa magana a sako mana sojojin bakan mu na jigawa idan ba haka ba mu ma ƴaƴan ɗan mai kara da ɗan mai yalo na jigawa mun san irin korafin da zamu je EFCC da ICBC mu kai domin ciwon ƴa mace na ƴa mace ne kuma mutumin Kano mutumin jigawa ne amma wani mai sauraron ya iya cewa me ya kai da kake siyasa ka a Kano me kai ka tsoma baki a siyasar ina gaya ma ka san abota mu da waɗannan waɗanda aka kama ko kuma ka san alaƙa ta da jigawa duk mutumin wanda ya ce shi ba mutumin Kano bane a Jigawa ina gaya maka bako ne ko kuma mutumin Jigawa ya ce ba mutumin Kano bane bako ne ta hate ni suke saboda haka muna kira da gwamna Badaru mai bulu a gindiba baya kai mawa gobara a taimaka a sako mana sojojin bakan mu so mun a samu lafiya a yakuri da juna saboda girma haka yake dole sai ka ji ka ji ka gani ka ki gani amma zancen wannan kama kaman fa ba zai haifar da ɗami ido ba haka muke so a jiga a haka muke so a Kano a yi siyasa ta kara da sanin ya kamata idan wani laifi suka yi muna nema musu afuwa a yi hakuri a amma a sako mana sojojin bakanmu, kamu mu ma mu ɗauki mataki na ɗan mekara da ɗan yaro mu kai ɓangaren hukuma. Habibu sadam Makwarari kenan dan jam'iyyar APC daga jihar Kano. Daga wannan sai karamar hukumar birnin kudu don ɗauko ra'ayin Yakubu Abbawaza da ke yaba wa gwamnatin jihar Jigawa kan aikin hanyar su ta waza a daidai lokacin da damuna ke shirin faɗuwa. wanda yake daga bisani ya koka da yadda jam'iyyar apc ta shiga wata waƙi'a a yankin da ya fito na birnin kudu bayan rashin kujeru sai aka shiga sabon babin dakatar da 'yan jam'iyya a yanzu haka wannan kogi ana nan ana aiki a gurin nan babu dare ba rana domin me daga gurin da kogin nan ya sa aka samu matsala zuwa wani dan gaba can da ake cewa jangwara akwai zanen kwalabatai sama da kwalabatai goma sha biyu da za a yi a wannan guri sakamakon a kare irin ta'adin da ruwa yake a wannan guri kana ganin kuma zai gamu kafin faduwar damuna da ake ganin yau ko gobe insha Allah zai gamu domin hanya ce da take da muhimmanci sosai kwarai da gaske domin me kuma kamar yadda mutane suke magana magana mai girman gwamna fa da gudunmuwar da ya bayar ba iya a jihar jigawa a kan nasarar apc ba wai ya yi ta ne don a bashi mukami ko a bi yaransa mukami a jihar jigawa ba ya yi ta ne sakamakon saboda ubangidansa aswaji bola ahmad tinubu wanda shi ya fara zuwa ya ɗauko jam'iyyar a wajen ashwaji bola tinubu zaɓaɓɓen shugaban ƙasa saboda ka, ko mai girma gwamna ya yi tare ko mai girma gwamna bai ba irin su irin su alhaji isa gira suna da slot kuma akwai yiwuwar duk daga cikin su ko mutum ya yi magana ko kare yi, akwai mukaman da gwamnatin nan za ta bayar a ciki biri yayi kama da mutum da yake nan an kalla hasashen da ake a to ai abin da yake akwai ka gane cewa shi fa nuna wa duniya cewa ya iya siyasa yake kuma kamar yadda na gaya ma ba iya a jihar jigawa ba duk arewa mai girma gwamna ya cire kudinsa ya yi amfani da shi akan nasarar jagaba kuma an yi nasara akan wannan abin da ya saboda haka maganar a ta kace na ce babu shi mai girma gwamna ya koma gefe tsakaninsa da dan modi sai dai shawara domin ne yanda mutane suke tunani ba haka suke ba abin ba haka yake ba shi kansa mai girma gwamna akwai kyakkyawan appointment ɗinsa duba da gudunmuwar da ya bayar a federal level magana kuma ta biyu anan shine ya fa kamata shugabancin jam'iya ko in ce jagororin jam'iya ko jagororin abc a karamar hukumar birnin kudu yanzu fa abin da ya kamata mu zaman to tsintsiya madaurin ki daya amma ne mun rasa kujeru muna fatan su dawo kujerun nan da muka rasa barazana ce a gwamnan karamar ƙaramar hukumar birnin kudu amma ta kai ta kaya yanzu yau sai ka ji an tuɓe wancan gobe ka ji an ce an dawo da wancan jibi ka ji an ce an tuɓe wancan gata ka ji an dawo da wancan menene ike faruwa ko ku shin ita jam'iyya ba za ta tsaya da kafarta a kan ta fuskanci wannan abun a wayar da mutane kayi ba ko ku shin wasu manya ne a jam'iyyar abc a ƙaramar hukumar birnin kudu suke yin wannan abun sannan waɗanda suke yi ɗin shin sasa ake yi ko kuma suna yi ne domin a zubarwa da karamar hukumar birnin kudu mutunci domin duk jajiga to wanta sabon local government ba local government din da ake wannan cakwakiyar siyasa sai a birnin Famar Yakubu Abba Waza kenan mu ji ga kalaman Hassan ya usa koya da shi kuma yake yin hannunka mai sanda ga mahukunta dangane da makomar wata makaranta kamar da za ku je inda ya dosa godiya ce ga gwamnatin jihar Jigawa ba su kalle-kalle da take yi da kuma taimaka harkar ilimi da na jihar Jigawa wanda ko babu wani wurare da na ji ma'aikatar ilimi ake korafi da ita ko kuma bangaren LAN. So da bincika ba dai. Na yi bincike na kuma duk duniya ta sani kuma kowa ya sani kuma duk mazaunin da yake yankin Jigawa tsada ko Sakoyi ko Jaudi wata makaranta ce gamman jini Arabic Jigawa tsada. Wannan makaranta an je ana gina gina a jikin wannan makaranta to amma abin da zai baka takaici da kuma so ake agogo a gwamnatin bukashin shi kaji kafin ta tafi an je an je ana gini amma ba a ɗauke gaba ɗaya iya harabar da hukuma ta tsere da wannan makaranta a lokacin da aka yi ba ba a gama ɗaukewa ba sakamakon wannan makaranta jina sakandiri ce za ta iya zama senior sakandiri nan gaba idan ta zama jina senior sakandiri nan gaba za ta iya zama bodin za ka iya zuwa ka zo ka ce za ka iya da ita bodin ko senior sakandiri idan ka maida ita wannan dole za ka samu wuraren za ka ringa gine-gine laburari wuraren wasan bal da kuma wuraren ajujuwa amma idan ka zo ka gina makaranta filin da aka ba ta bi isa ba to lalle wannan harkar da matsala kuma ko da zuwa gaba ba za ta zama ta samu ci gaban da ake da bukata ba. abin da ne filin ne kaɗan ko kuma dai me abin da nake so in ce iya adadin da aka je aka ba wa nan makaranta filin ya kamata lokal gamman da mai girma gwamna ya tabbatar ya kafa kwamiti akan hukumar da take kula da wannan makarantu da kuma ita kanta hukumar lan ta jiha domin a tabbatar iya adadin da gunda aka bata domin ai saboda ina yi ne domin gaba gaban shine ran da aka ce ana so a daga wannan makarantar martaba ta tofa ba zai yi ba idan wurin da za a zo a gini a cikin ta bamu an zo an sa filin ne yayi kadan ko kuma me ya faru filin makaranta ya isa amma wurin da aka zo ake ginin da ba a yabe shi gaba ɗaya bane shine muke kwashin ma wannan farko ai da gini ne ka'ida ake so a bi saboda haka mu fa mutum bai ya zo kowa a jihar jiga bai zo yazo goga mai girma gwamna kashin kaji saboda zai bar gwamnati ba a je a duba hakkin mazaɓar jiga tsada kuma makanta ba ta jiga tsada ba ce ta tafi duk al'ummar yankin ya ruru ina da duk wani makanta ta yi haife su saboda haka ni Hassan Yawo ina tabbatarwa mai girma gwamna a tabbatar an ji an kafa kwamiti akan harkar makarantar diga tsada a wannan gine-gine da ake domin ba za a goga gwamnatin ka ba kashin kaji za ka tafi karo gwamnatin ka ba saboda haka ina tabbatarwa kuma ina koke kuma ina ga shugaban karamar hukumar dutse mai adalci domin ya tabbatar tunda karamar hukumar sa ce a ji a bincike Allah a tabbatar me yake faruwa a makarantar diga tsada domin a yi masa gini bisa ka'ida Hassan ya usa koya daga jam'iyyar APC kenan <laughs> madadin dukkanin abokan aiki Basir Ibrahim Garu Nura Garba Sani Shafi'u Katanga da kuma injiniya Salim Suleiman Kafin Fulani. Sai da na gabatar Muhammad Aminu Umar Shuwaju da ke cewa mu ta cikin wani shirin na baki kan yanka wuya. Daga gidan rediyon Freedom muryar jama'a.